Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariya. Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na yammacin yau Asabar 30 ga watan Disamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga baba da kan labarai. To Aisha shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau a jiya Juma'a cewa Ukraine tana yakin ceto ranta ne bayan da Rasha ta kai gagarumin hare-hare a faɗin kasar Ukraine. sojojin isra'ila sun ci gaba da barin wuta a gaza babu kakautawa inda ta kai hari da bababamai da tanka a kan garin kan yunis rahotanni da sun ce wannan fatattakan na zuwa ne gabanin yadda aka zaci abin zai faru tun farko ma'aikatar sojan pakistan kuma ta faɗa a yau asabar cewa ta kai samame a wata makuyar 'yan ta'adda a wani yanki mai fama da tashin hankali to kanin labaran kenan a cikin shirin kuma za a ji abin da masu ruwa da tsaki ke cewa a game da kin amincewa da shugaban kwamitin da ke binciken badakalar babban bankin najeriya ya yi a game da uzurin da shugaban bankin titan ya bayar wanda za a ci gaba da bincike shi a bincika wanda za a na gaban kotu a gurfa wanda za a kwakwalo duk abubuwan da ya haɗiya a makaro wuyan kewa amansu a yi za kuma a ji cewa kasar ghana ta shiga wani kawancen majalisu fato na manyan kasashe a duniya abinda masana ke ganin cewa kafa wannan kungiya zai kara wa wato kasar ghana fahimtar juna da wasu kasashe manya-manyan kasashe da suke da ci gaba a fannin demokradiyya a duniya bayan nan kuma za mu kawo muku wata tattaunawa ta musamman da wani dan kasuwa dan najeriya da ya kawo ziyara nan amurka sai kuma shirin a dawo lafiya na baba ko makeri Kazalika za mu karanto muku wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu eh, sauraro kan aiko mana ta sakonnin imel. Amma dai yanzu, a gyara zama a saurari kashin labaran duniya na farko. Assalamu alaikum jama'a ga kashirin farko na labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makili. shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jiya juma'a cewa ukraine tana yakin ceton ranta ne bayan da rasha ta kai gagarumin hare-hare a faɗin kasar a jawabinsa na wuni zelensky ya ce lugudan wutar ya hada da makamai masu linzami da jirage mara matuka 160 yana mai kwatanta munanan hare-haren da fatattaka ta cin mutuncin dan adam zelensky ya ce ana gudanar da ayyukan ceto a garuruwan da harin da rasha ya shafa za mu ɗau fansa kan duk harin ta'addanci da rashi ta kai ta'addanci dai baya galaba a kan mutane in ji zelensky sai dai jami'an moscow sun faɗa a yau asabar cewa rundunar tsaron sararin samaniyar rasha ta kakabo gwamman jirage mara matuka da ukraine ta harba akan moscow a yankunan bryansk oil da kuma kursk a jiya juma'a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya gudanar da taro kan munanan hare-hare ta sama da rasha ta kai a kan ukraine wadda bata ta taɓa yi ba tun fara yakin a cikin watan fabrairun shekarar 2022 inda ta kaddamar da wato makamai masu linzami 122 da gwamman jirage mara matuka a cewar jami'an ukraine sojojin isra'ila sun ci gaba da barin wuta a gaza babu kakautawa inda ta kai harin bamabamai da tanka a kan garin kan yunus rahotanni dai sun ce wannan fatattakar na zuwa ne gabanin yadda aka zaci zai faru tun farko a garin kamfanin dillancin labaran faransa na afp ya ce ɗaya daga cikin 'yan jaridarsa ya ce ana ci gaba da lugudan wuta a kan yunis da rafa rafadahi yana kusa da kan iyakar misira da gaza kuma nan ne dubban falasɗinawa 'yan gudun hijira suka nemi mafaka daga yakin a tsakiyar gaza isra'ila ta kai hare-hare ta sama a kan sansanin nusrat ma'aikatar tsaron sojan isra'ila ta ce ta lalata gidajen hamas biyu a bait lahiya a arewacin gazan rahotanni sun ce kashe-kashe a gaza na zuwa ne bayan da jami'an wato bayan da jami'an kiwon lafiya na gaza suka ce an kashe sama da mutane 200 a cikin sa'o'i 24 To nan da wani ɗan lokaci baba zai dawo ya karanto mana labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu daga Najeriya. Mai binciken ayyukan babban bankin Najeriya CBN Mr. Jim Obazi ya ki amincewa da uzurin shugaban bankin titan da sauran mutum biyu masu hannun jari na dage lokacin wato lokacin yin zama da shi shugaban na titan tun lemo ya ce ya ketare don yanayin wato karshen shekara ne in za a tuna mr obazi ya gayyaci mutanen su bayyana gaban kwamitin binciken a abuja don amsa tambayoyi kan yadda aka yi suka mallaki kuɗin da suka kafa bankin da kuma sai hannayen jarin bankin union lemo wanda tsohon mataimakin gwamnan babban bankin ne da jama'a sa sun yi amfani da wani kamfanin lauyoyi wajen aiko uzurin cewa suna kasashen ketare don haka a ɗage bayyanar su zuwa mako na biyu na watan ɗaya wato shekara ta da hudu. Obaz ya ce sam ba za a amince da uzurin ba don a baya sauran mutum biyun masu hannun jarin wato Mr. Rahul Savara da Cornelius Vink ba su taɓa bayyana gaban kwamitin ba. Dama Obaz ya yi gargaɗin rashin zuwan nasu ka iya zama sarayar da hannayen jarin su ga gwamnati. Mai taimaka shugaba Tinubu kan labaru Abdulaziz Abdulaziz ya ce shugaban ya saurari bayanan. Shi wannan kwamiti yana da aiki wanda yake mai matukar faɗi mai yawa ya samu daman zama da shi shugaban ƙasa tare da minisan shari'a da kuma gwamnan babban bankin Najeriya domin yi wa shugaban ƙasa bayani na wucin gadi akan abubuwan da shi wannan aikin bincike shi ya fara ganowa akan badakarar da aka yi a babban bankin Najeriya a wancan tsohon shekaru. Shi kansa kafa kwamiti din dama an yi shi ne domin aniyar gwamnati ta duba abubuwan da aka yi na ba daidai ba tare da ɗaukan mataki Obazi ya yi zargin tsohon gwamnan bankin Godwin Emefile ya yi amfani da mutanen a matsayin 'yan baranda wajen kafa bankin Titan da sai hannayen jarin Union da ma bankin Keystone. lauyan tsarin mulki mai nasara kogo umar ya buƙaci kwamitin ya gayyaci kowa don ba wanda ya fi karfin doka shugaban ƙasa ya hanzarta ɗaukan mataki akan waɗannan kala da ake ta ganowa wanda za a kama a kama wanda za a buge a buge wanda za a ci gaba da bincike shi a bincika wanda za a na gaban kotu a gurfana wanda za a kwakwalo duk abubuwan da ya haɗe a makaro wuyan shi yayi aman su a yi wannan shine abin da ya kamata a hanzarta da wuri tun kafin wani shaidanci ya shigo cikin magana da shaidanci da yawa na iya tahowa amma Allah ya kiyaye kiyaye wani shaidanci da zai iya tahowa Allah kuma ya ba su nasara ya ba su sa'a domin ta hanyar da za a ceto Najeriya kenan daga durƙushewa ta tattalin arziki da kuma lalacewa da tabarbarewa ta magana amana wanda ya shafi ba mutane aiki ko kuma ba mutane mukamai wannan abu ne wanda ya kamata kowane ne har da tsohon shugaban kasa da tsohon 'yan majalisa da tsofaffin ministoci da tsofaffin jakadun kasa da tsofaffin koma wane ne babu wani wanda ya fi karfin doka to ya kamata a binciki kowa da kowa wanda duk aka ga sunan shi ya fito to a bincike shi a san abin da za a tatso don kasar nan ta farfado. A martanin MFLA wanda da alamun yana hutun jaki ne da kaya aka bayan samun beli a wasu tuhuwar da ake masa ya ce ana neman bata masa suna ne don haka zai iya kenan daukar matakan shari'a. Obaze ya zargi emefile da wasu mukarrabansa da buɗe ma'ajin kuɗi 593 a ƙasashen ƙetare inda suka jibge maƙudan kuɗin Najeriya a ciki ba bisa ƙa'ida ba. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya. har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga baba da karashen labaran duniya. Ma'aikatar sojin Pakistan ta faɗa a yau Asabar cewa ta kai samame a wata mabuyar 'yan ta'adda a wani yanki mai fama da tashin hankali da ke kan iyakar afghanistan kanis suka kashe 'yan bindiga biyar a wata musayar wuta samamin da aka kai cikin dare bisa bayanan sirri a gundumar waziristan mai fama da ayyukan ta'addanci a lardin kibar fatimka ya kuma kashe wani babban kwamandan 'yan bindigan da ke da hannu a hare-haren da ake kaiwa rundunar tsaro a wani sashen yada labarai na ma'aikatar soji yana faɗa a wata sanarwa ko da yake ma'aikatar sojin bata bayyana sunan wata ƙungiya ba amma kungiyar nan mai yaƙi da ƙasar tahrir wato taliban pakistan ko kuma ttp ta ce an kai samame a maɓuyarta kana ta tabbatar da kashe mambobinta hudu sanarwar da 'yan bandagar suka aike wa 'yan jarida ta yi ikirarin ta fatattaki sojojin da suka kawo mata samame sama da bakin haure 700,000 da ke zaune a jihar california ba bisa ka'ida ba za su ci gajiyar shirin kiwon lafiya daga ranar litinin karkashin wani gagarumin shirin lafiya na jihar wanda aka fadada zuwa shekaru goma wannan yunkurin zai kai jihar ga kashe kimanin dala biliyan uku da biliyan ɗari a kowace shekara kana sauran kiris california ta kai babbar manufar jam'iyyar democrat na samar da kiwon lafiya ga dukkan mazauna jihar miliyan 39 gwamnan jihar na democrat gavin newsom da 'yan majalisa sun amince a shekarar 2022 su samar da kiwon lafiya ga dukkan waɗanda ba su samun kudaden shiga masu yawa ba tare da la'akari da izinin zamansu a ƙasar ba ƙarƙashin shirin lafiya ta jihar da ake kira medical. california dai ita ce jiha mafi yawan al'umma da ta fara tabbatar da wannan tsari ko da yake jihar oregon ita ce ta fara yin hakan a cikin watan yuli Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma za mu sake waiwayar sauran rahotanninmu. Yanzu wannan karo za mu lula kasar Ghana. Inda 'yan majalisar suka yi 'yan majalisar kasar suka yi wata zama inda aka kaddamar da kawancen wato 40 parliament wato kawancen majalisun manyan kasashe 40 wanda kakakin majalisar Ghana Alban Babin ya ce zai karfafa haɗaka tsakanin majalisun kasashen don inganta ayyukansu. Ridwan Abbas gare ka. Kakakin majalisar dokoki Mr. Bagbin ya bukaci mambobin majalisar su zama jakadun kwarai na kasar ta wannan kungiya ta abuta wato Friendship Association. Allah na da matsayi na musamman a zukatan kasashe masu yawa. Na jin mu da kanmu mun ɗauke shi da wargi kuma su suna cin riban wannan muhimmin shugabanci na canji. Yau abin da muke yi yana da muhimmanci. Kaddamar da kungiya kungiyar abota na majalisar dokoki guda arba'in. These associations have diverse Bagbin ya kara da cewa waɗannan ƙungiyoyi na da siffofi da ke mata jagora da kafafen da take dubi don labarai da ke kiranmu ƙungiyan abotar majalisa wasu su ce ko ƙungiyar ƙawancin majalisun dokoki da sauransu sun hada da mambobin majalisar dokoki waɗanda cikin sun ransu suka yanke shawarar shiga ƙungiyar don haɗe hange da mafarkin da ke tsakanin tsakanin majalisar da ta kowace ƙasar zaɓe su. Mukaddashi na biyu na masu rinjaye Habib Idris a madadin mai kurɗar ƙungiyar Alexander Afanyi Makins ya gode wa kakakin majalisar da ya shugabanci wannan manufa kuma ya yi imani ƙungiyar za ta zama cibiyar karatu wa mambobin majalisar. I am very happy to state that we farin cikin cewar kafa sabuwar dangantar majalisar dokoki da kasashen nan zai karfafa tare da sa karfin mambobin majalisar yakan kama inda za mu iya musanyen ra'ayoyi za mu iya ziyarar majalisunsu mu ga me suke yi daban yayin da su kuma za su iya yin amfani da damar su ga majalisar demokuraɗiyya a tsanake da muke morewa a matsayin ƙasa tun a 1992 ko jamhuriya ta hudu. Ƙasashe kamar Algeria na tahi Jordan, Kenya, Rasha da Sabia duk suna da tulin abin bayarwa muna sani cewar ƙasar Ingila na da tsayayyen ƙungiyar majalisa ko dai majalisa ƙarfafa wacce in mun yi danganta da ita zai yi matuƙar taimakawa ƙasar mu gana Ga dai yadda manazarta ƙabli da ba'adin harkokin siyasa ke ganin wannan yunƙuri wurin kafa kungiyar majalisun kasashe 40 yana da kyau sosai domin akwai wani abu kanana kan da ya ma daga cikin parliament wajen majalisun dokoki na ghana yai suke yi bai da kyau don shi suka je ya zama na su sai suna visit suna koyo suna zama su duba kagan kamar sun koyo su ce a ah, sha abin da muka yi na wannan bai da kyau ne mu bar gaskiya da ci gaba ya ci gaban mu zama haka nan amfanin da Gana da mu samu yayi yawa sosai sunana malam isa mai rago kafa wannan kungiya zai ƙara wa wato ƙasar ghana fahimtar juna da wasu kasashe manya-manyan kasashe da suke da ci gaba a fannin demokradiyya a duniya alal misali kasar birtaniya kasar rasha kasar jordan da sauran kasashe da ke cikin wannan kungiya shakka babu dangantar majalisar dokoki da majalisun manyan kasashe zai karfafa gwiwowin mambobi ainan a dalilin musanyar ra'ayoyi radwanullah muktar abbas sashin hausa na muryar amurka accra Ghana. To a gaida mutan Accra. To sai kuma zuwa nan Amurka. Alhaji Nuruddin Abubakar wani ɗan Najeriya kuma ɗan kasuwa wanda yake ziyarar aiki a nan Amurka a yanzu haka. ya kawo ziyarar aiki nan kwatar muryar amurka inda ya tattauna da abokiyar aiki zarahu aminu fage akan mahimmancin baiwa 'ya'ya mata ilimi ga abin da yake cewa wannan kuma shi ma abu ne da ya addabe mu sosai don mutane in ka duba kamar mutane wayanda ke cikin ƙauye sosai ba su kula da yadda za a yi a samu wannan harkar ilimin an tallafa ta ba don fa ilimi shi ne kaɗai abin da yake canza cikin ikon Allah shi ne kaɗai abin da yake canza yanayin tafiyar rayuwar kowa don in ka tashi kana da ilimi Allah kaɗai san inda za ka kai ai ilimin ba wai ilimin boko kawai ba ne. Mm. ilimi ne hadda na na fasaha eh, na fasaha da sauransu to in Allah ya taimake ka kana dan samun budewar wannan irin ilimin Allah kaɗai sai inda za ka kai so kira na da nike yi ma gwamnati da mutanen a yi ƙoƙari a mayar da hankali shi ilimi duk yadda za a yi a sarrafa shi ya zamanto in ka haifi ɗa ka rufe ido wannan me ake kiran shi ne jalli ne mm. investment ne eh. kake yi ko kai bai yi maka amfani ba zai yi ma wannan ɗan da ka haifa zai yi mai amfani kuma shi ɗan zai amfani iyalan shi zai amfani al'umma karkab kakka yi tunanin wai kashe kuɗi yarinya in ka haife ta ta girma aure za ta yi ai al'umma ake tunani don akwai eh, magana da ake cewa in ka koyar da yarinya karatu ka koyar da al'umma ne so matanmu yanzu ina ganin sun dan tashi tsaye don a kullum abin da nake so a yi la'akari da shi ne jiya ba haka muke ba yanzu abubuwa sun canza kuma muna fatan za su ƙara canza akwai kira da nake yi ma mutanen gwamnati a kullum a rika tunanin yadda za a canza abubuwa bisa ga yadda suke da a canza su duk wani ƙari da kai mata ko kaɗan ne at least ka dai ɗanyi ƙari kakka zo ka riƙe kujerar mulki kai ba ka yi ƙarin komai ba kuma ka sauka haka nan ba ka ƙara wani abu ba al'ummar da ka samu to ina ganin ya ka tafi a haka lallai za mu ci nasara za mu samu galaba abubuwan da ke addaban a wajen mu nan alhaji nuruddin abubakar kenan a tattaunawa shi da zarahu aminu fage To kada a sha'afa muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington a nan wato daga nan Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da kowa daidai wannan lokacin.

a yau ne muke kawo ƙarshen sake duban shirye-shiryen da muka yi a baya a cikin wannan shekarar 2022 mai bankwana inda a yau za mu duba wani shiri da muka yi a ranar 11 ga watan maris din wannan shekarar akan yadda ake samun hatsarin jiragen ƙasa ga dai yadda shirin ya gudana shirin a dawo lafiya na wannan mako zai duba wani batu ne na hatsarin karin jiragen ƙasa da motoci inda a wannan mako wani jirgin ƙasa da ya hatsari da motar bus na ma'aikatan gwamnatin jihar lagos lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane shida karon jirgin kasa da motoci na sanadiyar asarar rayuka da dama a najeriya irin wannan na baya ya hallaka wata mace yayin da jirgin kasa ya ji karo da motarta a kubuwa akan hanyar abuja zuwa kaduna a cikin watan disamban bara hatsarin na legas da shi ne wanda ya fi lakumin rayuka masu yawa a cikin wannan lokacin wakilinmu a Legas gidan Jibrin ya hada mana rahoto akan wannan hatsarin. Shi dai wannan hatsari ya auku ne a lokacin da jirgin kasa ya yi karo da motar safa da ke dauke da ma'aikatan gwamnatin jihar Legas a sanarwar da ya baiwa manema labarai jami'an hukumar ba da agajin gaggawa ta kasa nema Ibrahim Farin Lauye ya ce nan take dai fasinjoji akalla shida suka rasu yayin da wasu da dama kuma aka garzaya da su wasu asibitoci da ke birnin na Legas a lokacin da ya ziyarci asibitin koyarwa na jihar Legas gwamna Sanwo-Olu ya jajinta wa iyalan waɗanda hatsarin ya rutsa da su tare da umartar ba su magani cikin gaggawa. a kuma gwamna ya ce za a sauko da tutoci ƙasa-ƙasa domin girmama waɗanda suka rasu a wannan hatsari. Mr. bengawa Motoshin shine kwamishinan yada labarai na jihar Legas. Uh, and uh, it's uh, the kind of uh, tragedy that nobody uh, prays for. Uh, but what is going on here now is that uh, doctors have put these guys uh, in uh, what they call the triage center for them to be sorted out. And then uh, those who are going to be moved into wards, and those who may even be treated and be allowed to go home today. So the impression that some people are creating that they have not been taken well taken care of ya ce yanzu haka likitoci da malaman jinya na ya bakin kokarin su na bada agaji ga masu jinya kuma babu kamshin gaskiya game da raɗe-raɗin da ake baza ta kafofin yaɗa labarai cewa hukumomin asibitoci daban-daban sun ki kulawa da marasa lafiya kwamishina ya kara da cewa fasinjojin motar safar ma'aikata ne na gwamnatin jihar lagos da ke kan hanyar su ta zuwa aiki na safiyar yau kuma gwamnati tana alfahari da su shi ma bangaren sa minista ministan sufurin jiragen sama sanata hadi sirika ya ba da umarni ga hukumar da ke gudanar da bincike a kan hatsura da ke ƙarƙashin ma'aikatarsa da ta hanzarta gudanar da bincike domin gano musabbabin wannan hatsari da ya auku a birnin lagos wata sanarwa da mataimakin sa ta fuskar yada labarai dr james odogo ya rataba hannu ya ce gwamnati ta damu matuka dangane da wannan hatsari wasu shaidun gani da ido dai sun shaidawa 'yan jaridu cewa direban motar safar ya ki tsayawa a lokacin da aka tsaye da sauran motoci bayan da jirgin ya tunkaro hanyar da motocin ke wucewa watakila a bisa tunanin cewa zai iya wucewa kafin jirgin ya kawo gare shi wannan dai ba shine karin farko ba da ake samun haɗari na mota da kuma jiragen ƙasa a lagos da kuma sauran sassa daban-daban na najeriya ko a kwanakin baya ma dai a birnin abuja wani jirgi da ya taso daga kaduna ya kashe wata mata ma'aikaciyar gidan talabijin ta ƙasa nta a lokacin da take kokarin tsallaka hanyar jirgin babin ya jibrin murya amurka daga nigeria. yayin da ke ziyarar marasa lafiya na wannan hatsarin kwamishinan kiwon lafiya na jihar lagos a kina bayomi cewa yake I've gone to the accident and emergency hospital on the Badon toll gate, expressway toll gate. Na je asibitin kulawan gaggawa da masu hatsari a kan babbar hanyar Legas zuwa Ibadan. Na ga marasa uh, lafiya suna murmurewa. An kai wasu kuma zuwa asibitin Bagada su ma suna samun lafiya. wata mace kadai ce a wurin da ta samu karaya kuma za a shiga da ita a matatiyata ta akwai wasu kuma 'yan kalilan a babban uh, asibitin lagos island wasu kuma na babban asibitin orile da ke agege su ma suna samun sauki tun dai 'yan sanda suka fara gudanar da bincike akan musabbabin wannan hatsarin domin daukar matakin hana faruwar haka nan gaba To ba da nan za mu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Kane da haka ne kuma muke gode wa masu sauraro da kuka kasance da mu tsawon wannan shekara da fatar za mu ci gaba da tafiya tare a shekara mai kamawa. Allah ya maimaita mana sai mun haɗu a sabuwar shekara yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman fiona wa mayi da ta daidaita mana sautin shirin baba ya ku makere ne daga nan birnin washington dc yake sallama da ku a huta lafiya kuma dawo lafiya To a gaida baba Yakubu Makeri yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraron aiko mana ta sakonnin imel. To masu sauraro a mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku ra'ayoyinku ba za mu je ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. 'yan kasar brazil da dama sun yi ta'aziyya ga fitaccen dan wasan kwallon kafa pele a jiya juma'a shekara guda bayan rasuwarsa wanda ya lashe gasar cin kofin duniya sau uku wanda kuma ya rasu yana da shekaru 82 sakamakon ciwon daji na hanji wani biki da aka gudanar a rio de janeiro christ daya daga cikin shahararrun wurare da aka fi samun kati mai dauke da sakonni a kudancin amurka hotunan da rigar brazil mai dauke da sunan pele da lamba goma a jikinsa da kuma sakon roma francis su ne suka kara da wurin pele dai ya kasance mai kishin katolika duk rayuwarsa pele mai suna mr edson arantes do nascimento ya zama sananne a duniya kuma babu shakka dan wasa ne wanda ya nuna kyawawan halaye na dan wasa tsawon rayuwarsa tunawa da sarkin kwallon kafan zai ci gaba da kasancewa a wani wato da kasancewa wani abu da ba za a iya mantawa da shi ba a cikin zukatan mutane da yawa kuma zai karfafi al'umma da ke tasowa su nemi hanyar karfafa haɗin kai a mu in ji fafaroma a cikin wata wasiƙa da ya karanta yayin wani wato wasa da ake yi shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jiya juma'a cewa kasar ukraine tana yakin ceto ranta ne bayan wata wato gagaruman hare-hare da rashi ta kai a fadin kasar. a jawabinsa na wuni zelensky ya ce lugudan wutar ya hada da makamai masu linzami da jiragen sama mara matuka guda wato 160 yana mai kwatanta hare-haren da mummunan fatattaka na cin mutuncin dan adam wanda ba a taba gani ba zelensky dai ya ce ana gudanar da ayyukan ceto a wuraren da abubuwan suka faru sojojin isra'ila suna ci gaba da barin wuta a gaza babu kakkautawa inda aka kai harin bamabamai da tanka a kan garin kan yunis rahotanni dai sun ce farmai waɗannan fatattakan da aka yi na zuwa ne gabanin yadda aka zaci abin zai faru tun a farko a garin kamfanin dillancin labaran faransa afp ya ce ɗaya daga cikin 'yan jaridarsa ya faɗa ana ci gaba da lugudan wuta a kan yunis da rafa rafa dai yana kan iyakar ƙasar misra ne kuma nan ne dubban falasɗinawa 'yan gudun hijira suka nemi mafaka daga wannan yaƙi da ake yi a tsakiyar gaza isra'ila ta kai hare-hare ta sama a kan sansanin nusrat ma'aikatar sojan pakistan ta faɗa a yau asabar cewa an kai ta kai samame a wata maɓuyar 'yan ta'adda a wani yanki mai fama da tashin hankali da ke kan iyakar afghanistan kana ta kashe 'yan bindiga biyar a wata musayar wuta samamin da aka kai a cikin dare bisa tattara bayanan sirri a gunduman waziristan mai fama da ayyukan 'yan ta'adda a lardin kibar patinkwa ya kashe wani babban kwamanda na 'yan bandigan wanda ke da hannu a hare-hare da ake kaiwa rundunar tsaro wani sashen yada labarai na ma'aikatar sojin kasar ya faɗa a wata sanarwa haka ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yammacin yau sai kuma zuwa can an jima da daren ku idan allah ya kai mu da misalin karfe tara agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe 8 da rabi agogon gmt da ghana a jimu da shirinmu na dare kuma na karshe a wunin yau kafin mu yi sallama da ko muna taya iyalan alhaji ibrahim dan maliki godan goga a jihar zamfara farin cikin auren diyarsa khadija ibrahim dan maliki da angonta aminu abubakar sabi wanda aka yi yau asabar allah ya ba su zaman lafiya da zira'a ɗayya ba yanzu a madadin baba kuma maƙeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma wacce ta shirya kuma ta bada umarni fiona wa mayinan dudu da kuma wanda ya sada mu da ku wannan lokaci ni aisha mu'azu nake muku fatan a ƙara sauri lafiya masu